A jiya Litinin masu binciken harkokin tsaro a hanyar sadarwa ta intanet suka ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsan kwamfutoci da aka yi a ƙasashen duniya. Kamfanin Symantec da Kapaski dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya da ake kira Lazos da ta yi sanadin kutsen da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony da ya shafi waɗansu fitattu a shekara ta 2014 wanda aka ɗora alhakin yi a kan Koriya ta Arewa. Sai dai kamfanonin tsaron sun ce za a iya riga malam masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan. saboda za ta iya yiwuwa wani ne ya kwafi hanyar kutsen domin yin amfani da ita a wannan yanayin da ake ciki. Da alama an samu ɗan sarari a kutsen kwamfutocin da aka kai ƙasashe daban-daban na duniya a jiya Litinin. Ko da yake an kai wa dabban kwamfutoci galibi a yankin Asiya hari, lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karan farko tun da manhajar da ke cutar da kwamfutoci ta baza a ƙasashe 150 kwanaki uku da suka wuce. jami'an lafiya a Birtaniya inda kutsen ya gurgunta ayyukan jinya da suka hada da fiɗa da ganin likita sun ci gaba da fuskantar matsala a jiya litinin. Sai dai ministan lafiya na ƙasar Jambury Hunt ya ce an yi sa'a ba a sake kai wani hari na biyu ba. A Amurka, Tom Bassett mai baiwa shugaba Trump shawarwari akan harkokin tsaron cikin gida ya shaida wa tashar ABC cewa kawo yanzu sun shawo kan kutsen kwamfutar da ya kawo cikas a ƙasashe da dama na duniya.